Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cututtukan da suka shafi cikin cikin ɗan adam wato gastrointestinal diseases a turanci. Muna tare ne da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi mana bayani kan cututtukan da suka shafi cikin ciki da aka fi samu a nahiyar Afirka da kuma Najeriya. Ta likita gare ki. A duniya gaba ɗaya matsalolin da ke samun mutane a ciki suna da yawa amma yanzu tunda muna magana Afirka da kuma Najeriya zan mai da hankali akan waɗanda suka fi samun mutane a nan ɓangaren duniya Muna da abin da ake kira ulcer gyamban ciki. Abin da ke jawo shi shine akwai wata bacteria kwayar cuta da ake kira Helicobacter pylori tana jawo wannan. Kuma ba ita ba ma kaɗai waɗanda suke shan giya shi ma zai iya jawo musu matsalan nan ko kuma masu cin abinci mai yaji da yawa amma dai ita wannan kwayar cutar na helicobacter pylori shi ya fi jawo ulcer shi ne sai mutum ya ji yana fama da ciwo ciwon ciki ko kuma um, na damun shi sai kuma um, idan ya ci abinci ko ya sha um, magani zai dan samu sauki bayan ulcer muna da wani abu da ake kira ƙwannafi shi ma disease ne um, shi ma cuta ne na kan shi sunan yana da tsawo amma dai kawai dai zan ban muku shi akan kwannafi shi ma uh, akwai abin da ke faruwa a cikin jikin mutum da zai saka mutum abincin ya rinka taso masa sai ya rinka ji kamar kwannafi din shi ma wata matsala ce da ake samu a nan wani kuma da ake samu shine appendicitis appendix ɗinnan nan mutum zai tashi sai ya ji ciwo a cikin shi gefe na hannun dama daga ƙasa-ƙasa kuma ciwon zai iya matsawa a wajen cibi idan mutum yana tari ko yana tafiya zai ji ciwon na ƙaruwa abin da ya kamata shine a yi wa mutum surgery a yi mishi aiki um, a cire abin da ke damun shi din saboda idan ba a cire ba zai iya jawo mishi wani matsala har ma zai iya kasancewa yana kashe wasu mutane in ba a yi abin da ya kamata a kan lokaci ba so bayan wannan kuma akwai um, esophagitis shi kuma wannan shi ne abin da ya shafi makogwaro shi kuma zai iya kasancewa mutum ya ci abin da bai kamata ba kamar masu shan giya ko kuma masu um, shan kwayoyi zai iya jawo musu matsala a makogaro har cikin ciki ma duka zai iya jawo duka amma wani lokaci makogaro ne akwai kuma ciwon da um, a makogaro din mutum ba zai iya haɗi abinci yadda ya kamata ba sai ya ji ya tokare abincin ko abincin ya fito in ya ta hanci ya fito mishi ta hanci ko kuma in yana tari sai ya rinka ganin kwayoyin abinci suna fitowa wannan yana nunawa cewa akwai matsala a cikin makogaro da ke tafiyar da abinci daga baki zuwa ciki din so abin da ya kamata mutum ya yi ya je asibiti a duba shi. Shin kamar wasu irin abubuwa ne ke sa mutum ya samu waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman mu anan da ake alakanta rashin cin abinci da cutar ulsa ko kuma gyambon ciki? Gaskiya kamar cutar ulsa ba daidai ne ban an ce wai mutum bai ci abinci ba. Idan mutum yana da cuta ɗin idan ya ci abinci yana taimakawa mutum ba zai rinka jin ciwon ba yanda ya kamata. Amma ba gaskiya ne ba wai rashin cin abinci shi ke jawo ulsa. ulcer din kamar yadda na faɗa akwai ƙwaya cuta helicobacter pylori da sauran abubuwa da ke jawo cuta din amma abubuwan da ke jawo cututtukan nan shine shan giya cin abincin da bai kamata ba kamar irin yaji da yawa mutum zai iya cin yaji amma daidai gwargwado ba da yawa ba sosai da kuma wani kawai hakanan um, genetics abinda ake kira genetics gado kan ma in ya zo bangaren irin su ta su kansa akwai kansa ciki to wa'annan zai iya kasancewa mutum ya gada su ne gaskiya ke jawowa wani abun kuma kawai haka nan ne kawai akwai matsala ne daga ciki ciki din ba wai mutum ya yi wani abu ne ba kawai da ya faru ne mutum ba shi da yadda zai yi amma idan dai ka je asibitin allah ya taimaka sai ka ga an samu an samu magani an samu an warke Shin yaya tsananin cutar idan mutum bai ɗauki matakin da ya dace ba, misali idan mutum bai je asibiti ba? Idan mutum bai je asibiti ba, cutar nan zai ci gaba da eh, ƙaruwa. Idan ya ci gaba da ƙaruwa kuma zai iya ɓaguro wani abin da bai kamata ba. Ya fara daga abu ɗan ƙarami sai ya zama abu babba. Idan da da ya fara mutum ya je asibiti maybe aka duba shi aka bashi magani ko aka yi abin da ya kamata mutum zai warke amma idan bai je asibiti lokacin da ya kamata ba watakila lokacin da ya isa asibiti din za a ce a ai babu abin da za a iya yi saboda cutar ya riga ya zama ba an kai lokacin da babu abin da za a iya yi an kai makura so idan cuta ya fara kaɗan gwara a nemi magani saboda ba a nemi magani ba zai iya zama wani abu da za a kai makura Shin yaya ake maganin waɗannan cututtuka da suka shafi cikin ciki musamman a nan Najeriya? Abin da ya tun da cututtukan suna da yawa kowanne da irin yadda yake da yanayin da yake zuwa da kuma yadda ake yin maganin shi. So zancen a ce wai magani ɗaya zai yi wa kowane irin cutin ciki ɗin um, aiki ba haka ne ba. Abin da ya kamata mutum ya yi is kamar idan mutum yana fama da ulcer and ya sha magani kuma bai yi ba kwana biyu kwana uku kwana biyar kwana bakwai kaka zauna a gida ka tafi asibiti so kawai dai shine idan mutum yana fama da cututtukan nan yawancinsu babu magani a famasi ko kemis da zai yi magunguna da zai magance waɗannan matsaloli asibiti ne za a duba a yi test a ga me ke samun mutum sai a san yadda za a tafiyar da um, lamarin treatment din so abin da ya kamata mutum ya yi idan yana jin akwai wani matsala a tattare da shi kawai ya je asibiti saboda nan ne za a iya dubawa a duba shi yadda ya kamata a bashi maganin da zai mishi aiki ba wai ya yi magani da kanshi kuma in ya je asibiti a ce ai an kai makura ba abin da za a iya yi da ka zo wancan karan da watakila an taimaka. To likita shin ta yaya mutane za su kare kansu daga cin karo da cututtukan makogwaro? Um, na, farko shine um, shan taba. shan taba na jawo cututtuka da yawa ba wai na ciki ba amma duk cututtukan gangan jiki kan masu kansa sai a ce maka ai um, shan sigari na ɗaya daga ciki wani abu ma da kan ma yara ya kamata su sani shine shan shisha sai a ce ai ba sigari ne ba a'a shisha actually shi yake jawo um, cutan makogaro fiye da um, kansan makogaro fiye da sigari so shan sigari shan shisha har um, shan wannan giya ma shi ma yana jawowa akwai cutar da yake jawowa na makogaro so wayannan abubuwan gaskiya ya kamata mutum in yana yi ya rage har ya kai lokacin da ya ma daina ya tsaya kwata-kwata in kuma mutum baya yi kada ya fara abubuwan nan Daga ƙarshe wasu irin matakai ya kamata mutane su ɗauka don kare kansu daga cin karo daga cututtukan cikin ciki. Na farko shine kamar yadda dai na faɗa idan mutum ya san wani abu na damun shi. Kada ka yi ka zauna ka ce ko malaria ne ko typhoid ka ta shan magunguna bayan ba shi ne ba kai baka sani ba amma ka je asibiti aka duba ka za a ce ai ba shi ne ba wani abu ne daban. So idan ka san wani abu na damun ka ka tafi asibiti a duba ka a bada abin da ya kamata. Kuma cin abinci na gina jiki ba wai um, kawai a ci shinkafa da miya da nama ba amma in mutum zai iya ya hada da su ganyayyaki su karas su tumatir su alayyahu su salat su lettuce duka. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Hajar Mamman Nasir da kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa